Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkan ku da wannan la'asariyar ta yau Alhamis, uku ga watan Yuni shekara ta 2021 miladiya. Inda yanzu haka agogonmu a nan gundumar Colombia. ke cewa karfe goma sha ɗaya na safe. Yusuf Aliyu Harande ke jagorantar shirin tare da Maryam Dauda da sauran abokan aikinmu. Amma kamun ku ji abinda muke tafa da su, bari mu fara muku da kanin labarai. Ƙasar Birtaniya ta sauke wani taron ƙolin ministocin lafiya daga ƙasashe bakwai na kwanaki biyu da nufin mai da hankali kan rabon rigakafin covid-19 da kuma duba hanya mafi dacewa ta gano wata barazana ga lafiyar kasashen duniya kwana biyu kenan gagarumar magobara a wata matatar mai a kusa da babban birnin iran ke ci yayin da jami'an kwana-kwana ke kokarin kashe ta a sansanin alhol da ke arewa masu gabashin siriya yara na yini suna gantalikan hanyoyi masu datti suna wasa da takuban katako da bakaken tutoci suna kwaikwayon mayakan kungiyar is kanin labaran da muke tafa da su kenan sai a gyara zama don jin cikakkun labaran duniya a cikin taskar rahotanni kuwa za a ji yadda 'yan gudun hijira ke ci gaba da fuskantar ukuba a hannun waɗanda suka kamata su taimaka musu. Dubu ɗaɗɗe suka ba yan mu suka ce su wase su tafi inda za su jeje suka zo nan suka dinga korin mu suka ce mu bar nan gurin. Masana na da yakinin cewar tauye haƙƙin bil'adama shine ginshikin wargacewar al'umma su ga yadda za su yi su haɓaka waɗannan 'yancin ɗan adam a su a yi tsari na bai ɗai su ɗauki darasi su gani yadda mu muke nan ga duk muna tafe da waɗannan rahoton nan bayan nan sai mu kawo muku shirin mu na lafiya uwar jiki wanda hawa umar ta shirya kuma za ta gabatar daga bisani sai mu karanto wasiƙun ku masu sauraro amma dukka mun mu kai ga waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Ƙasar Birtaniya ta sauke wani taron ƙolin ministocin lafiya daga ƙasashe bakwai na kwanaki biyu da nufin mai da hankali kan rabon rigakafin COVID-19 da kuma duba hanya mafi dacewa ta gano wata barazana ga lafiyar ƙasashen duniya. ganawar da ake yi a birnin oxford a yau alhamis da kuma gobe juma'a na zuwa ne gabanin taron kolin shugabannin manyan kasashe bakwai da za a yi mako mai zuwa a cornwall kasashen da suka gudanar da gagarumin shirin ba da rigakafin covid-19 na fuskantar matsin lamba a kan su ƙara ƙaimi wajen taimakawa sauran sassan duniya inda aka samu ƙarancin rigakafin shugaban hukumar lafiya ta duniya tedros adnam ghebreyesus ya faɗi cewa muna buƙatar a raba rigakafin yanzu ya ƙara da cewa samun daidaito wajen raban rigakafin na da mahimmanci wajen kawo ƙarshen annobar. kwana biyu kenan gagarumar gobara a wata matatar mai a kusa da babban birnin iran ke ci yayin da jami'an kwana-kwana ke ƙoƙarin kashe ta Gobarar ta fara ne a kamfanin man Tongoyan Petrochemical mallakar gwamnatin kasar da ke kudu da birnin Tehran a daren jiya Laraba, abin da ya sa bakin hayaki ya turnike a sararin saman babban birnin. Kamfanin dillancin labaran Shana na ma'aikatar man kasar ya ce gobarar ta fara ne a lokacin da wasu tankunan tarkacen da ake tacewa guda biyu suka huje suna daga a cibiyar. Da farko hukumomi sun yi tunanin gobarar ta shafi wani bututun man gas a matatar. ministan man iran bijan zangani ya kai ziyara cibiyar da dare yayin da ya nemi ya tabbatar wa jama'a cewa gobara ba za ta shafi harkokin sarrafa mai ba an daga ga 'yan iran sun kafa layuka don sayan mai a safiyar yau alhamis wato farkon hutun karshen mako kenan a kasar. A sansanin alhol da ke arewa maso gabashin Siriya, yara na yi ne suna gantalukan hanyoyi masu datti. Suna wasa da takuban katako da bagaken tutoci suna kwaikwayon mayakan kungiyar IS. Kaɗan daga cikinsu ne suka iya karatu ko rubutu. Ga wasansu, ilimin da kaɗai suke samu shine daga iyayensu mata da ke koya musu farfagandar NIS. fiye da shekaru biyu kenan bayan da daular musuluncin da nis suka ayyana ta durƙushe kuma an fi shekara biyu yanzu da aka bar yara sama da dubu ishirin da bakwai suna dangaririya a sansanin alhol wanda ke dauke da iyalan nis galibin yaran da basu kai shekara sha uku ba tukwan suna yin yarantarsa ne a cikin yanayin rashin tabbas sakamakon mummunan yanayi ba tare da makarantu ba ko wurin wasa ko kuma inda za su samu wata koyarwa kuma ga dukan alamu kasashen duniya ba sa ra'ayin magance yanayin Hukumomin Kurdawa da ƙungiyoyin agaji na fargaban sansanin zai zama wani wuri da za a samu sabon zamanin mayaka. Suna yin kira ga ƙasashen iyalan na asali da su kwashe matan da yara. Matsalar ita ce gwamnatocin ƙasashen da iyalan suka fito na kallon yaran a matsayin wata barazana maimakon waɗanda ke neman ɗauki. kamun mu kai ga labaran duniya kashi na biyu bari mu fara da rahoton mu na farko. 'Yan gudun hijira a Najeriya na ci gaba da fuskantar ukuba a hannun mahukunta a cewar wasu da suka tsinci kansu a mawuyacin hali. Duk kuwa da irin makudan kudade da gwamnatoci a matakai daban-daban ke ikirarin suna kashewa don inganta rayuwar 'yan gudun hijira. Amma ga kaɗan daga cikin halin da wasu 'yan gudun hijira suke ciki. a wannan rahoto da haruna dauda biyu ya haɗa muna a cikin makon nan ne gwamnatin jihar borno ta rufe wasu sansanonin yan gudun hijira guda biyu da ke cikin garin maiduguri yin guda 27 da ake da su wanda ta yi jigilan yan gudun hijira zuwa wani kauye da ake kira auno da tsuguna da su a wasu rukunin gidaje da su gina guda 580 sai dai a iya cewa wannan ya bar baya da kura ganin yadda irin waɗannan ɗaruruwan yan gudun hijira suka kasa samun muhalli da gwamnatin ta tanadar an da rufe sansanonin yan gudun hijirar mogulis da ke da adadin rukunin gidaje fiye da 500 da kuma sansanonin yan gudun hijira da ke nyac da ke da adadin rukunin gidaje fiye da dubu ɗaya ɗari biyar wadda ita samu adadin gidaje fiye da dubu biyu kenan sai dai rukunin waɗannan gidaje guda ɗari biyar da tamanin bai wadace su ba don yanzu hakan wasu daga cikinsu a waje suke kwana tun lokacin da aka mai da su zuwa wannan ƙauye na aunu kamar yadda na tadda wasu daga cikinsu a filin allah ta'ala. mustapha kacalla daga ina aka kawo ka. yarwa ce kam. sha kawo ka nan. a yau kwana mu biyu. to da ko zo gashi na gan ku a waje kan ba ku gida ba ne. mun zo dai cewa za a ba mu ya riga kasa gida ba gida. jiya gidan ya kare eh kuma ba sa lamba a takardar mu ba ba sa lamba ba eh, eh an ba ku takarda ne na musamman wadda na daki ba eh. eh to ba ba ku lamba din ba ba mu lamba din ba Mustafa Alhaji Zarami an kawo mu a kamfu na NYC camp akwai wanda ya samu takardar daki akwai wanda bai samu takardar daki ba yau kwanan ku na nan yau kwanan mu biyu to nan kuke kwana da kwasa. a nan ne waje kawai muka kwana filin Allah eh filin Allah ba ku tsaro kamar ruwan sama haka eh to me za mu yi to ga zafin rana kuma ga to ya za mu yi muna roƙon gwamnati ne ya taimake mu ya kai mu inda za mu samu dakuna sunana hawa na muka shan kaku nan garin audu eh. tun yi shan kawo tun shekaran jiya tunagun ku a sosone a waje da tabarman ku da kayan girkin ku gaskiya ba mu da daki kuma an ba mu tiket aka ce mana babu daki an ce za a ba mu daki kuma daga ba suka dauki dubu ɗaɗɗe suka ba yan uwanmu suka ce su wase su tafi inda za su jeje suka zo nan suka dinga korin mu suka ce mu bar nan gurin mu ko muka ce ba inda za mu tafi a nan za mu zauna gwamna ne ya kamu ya ce a ba mu guri ba ba mu dubu hamsin ba wani ba a sallame su ba aka aje ma aka ce mana mu wase haka aka bar mu a ranar Allah nan muke kwana nan muke wani muke yin komai ina da a nan ina da yara na guda guda biyu. Dukan ku a waje haka Eh a nan muke kwana nan muke komai. Mm. Sunana Zainab Mohammed. Kwanan ku nawa nan? Kwanan mu uku tun shekaran jiya. To me faru? Da mun sun ce mu zo nan gwamna ya riga bada lokaci kowa ta shabar wurin. Kuma har ga Allah wasu sun samu kaci wasu ba samu ba. Sai suka ce ku fita ku zo nan gwamna ce zai zo muku abu daya. Aka zo aka jirkice mu nan yau kusan kwanan mu uku a waje haka muke kwanciya. Kuma wasu sun samu muhalli wasu ba samu ba. Yanzu haka wasu akwai kati a hannunsu ma ba samu ba. Akwai wanda ba su da kati. Ni yanzu haka ma ban da kati. Na kuma tambayi gwamnan jihar Borno Prof. su babu na umar zulum game da makomar waɗannan 'yan gudun hijira da yanzu haka ke cigaba da kasancewa a waje. akwai doka ai wanda ya tashi da kanshi ya zawo ai ya kamata ya gida gannaci da jimi yake faruwa amma kwamishinan rr insha Allah zai gani abin da yake faruwa. kasan nuna maka cewa mutane suna so su koma gari jin da bayan musu magana ba ma suna so rashin isasshen muhalli dai yana ɗaya daga cikin yan matsalolin da za a iya cewa a fuskanta musamman na shirye-shiryen gwamnati da ke ƙoƙarin rufe dukkanin sansanonin yan gudun jira da ke jihar borno haruna dauda biyu biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc yanzu kuma sai labaran duniya kashi na biyu An gano gawarwakin wasu baƙi biyu daga tekun Mediterranean wasu mutum ashirin kuma ba a san inda suke ba kwana ɗaya bayan da wasu ƙananan jiragen ruwa guda biyu da ke kan hanyar zuwa turai suka nutse a yankin tekun tunisia a cewar jama'ai sojojin ruwan tunisia sun ceto mutane 109 a cewar ma'aikatar tsaron ƙasar yawancin baƙin daga yankin sahara na afirka suka fito lamarin nutsewar jiragen da ya auku a lokuta daban-daban shine na baya-baya a jerin hadiran da suka shafi ƙananan jiragen ruwan baƙi a yankin tekun ƙasar da ke arewacin afirka Wata mahaukaciyar guguwa ta yi sanadiyar mutuwar akalla mutane uku, dubban wasu mazauna yankunan karkara kuma sun kauracewa matsugunansu a kudanci da tsakiyar Philippines, inda guguwar ta haddasa ambaliyar ruwa da zabtarewa ƙasa a cewar jami'ai a jiya Laraba. Ƙwararru a fannin yanayi sun ce guguwar da aka yi wa lakabi da Choi Wan ta farma a yankin garin victoria a lardin oriental mindora kudu da manila a jiya laraba da rana dauke da iska mai gudun kilomita 65 cikin sa'a daya guguwar na tankarar yankin arewa maso yammacin kasar kuma ta yiwu ta dan sassauta yayin da ta doshi kudancin tekun china a yau alhamis a cewar su akalla mutane uku suka mutu ciki har da wata 'yar shekara sha hudu wadda ita da mahaifinta suka garzaya bakin wani rafi don su ceto wasu dabbobi a cikin ruwan sama mai karfin gaske amma igiyar ruwa mai karfi ta janye su a garin nurala da ke kudancin lardin Tabato har yanzu ba a gagawar mahaifin matashiyar ba a cewar jami'an agaji wani jinjiri kuma ya mutu sakamakon zaftarewar ƙasa a wani gari mai tsaunuka a kudancin lardin dabo de kuma ruwa ya tafi da wani ɗan shekara 71 a lardin Davao del Sur duk a kudancin ƙasar a cewar jami'ai. Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Idan muka leƙa makwabciyar Najeriya kuwa, jamhuriyar Nijar su kuwa ba batu ne na tauye haƙƙi ba, batu ne na inganta rayuwar al'umma, inda wasu ƙasashen Afirka ke neman koyi da irin yunkurin wata ƙungiya da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yaba wa yadda take gudanar da aikinta da ya shafi ƙwato ma 'yan ƙasa haƙƙinsu. Sule Mummuni Barma na ɗauke da ƙarin bayani. mayar da hankali akan ayyukan kare hakkin dan adam ba sani ba sabo tare da mutunta ka'idodin aiki ya sa hukumar cndh shan yabo daga ciki da wajen kasar nijar a tsawon shekaru takwas na shugabancin farfesa Khalil ikrid abin da ya sa a shekarar 2020 majalisar ɗinkin duniya ta saka ta a sahun hukumomi mafi kima da daraja a idon duniya akan batun kare hakkin dan adam wato statue a kwaɗayin samun irin wannan matsayi ya sa takwarta ta burkina faso aiko da tawaga da nufin ɗaukar darasi madam antoinette puya sawadogo ita ce jagorar wannan tawaga ayant et voir comment elle fait Ta ce mun zo ne don samun masaniya a game da hanyoyin da sai NDH ke bi wajen tattaro bayanai a yayin ayyukan binciken tantance abubuwan da ke nunin an take haƙƙin ɗan adam. Muna so ta ba mu sirrin da ya bata damar haye euh, tsanin nan na statue A. Comment ils ont A? wahalhalun da matsalar tsaro ta jefa jama'ar Nijar a 'yan shekarun nan inda ake zargin 'yan bindiga da jami'an tsaro kowanne a nasa bangare da laifin kuntatawa talakawa na daga cikin batutuwan da hukumar CNDH ta tsaye a kansu don zakulo gaskiyar lamari. yanayin da ake ciki a yau a burkina faso san makal da wanda ake ciki a wasu yankunan niger madam antoinette puya ta ce yancin rayuwa da yancin samun tsaro da kare al'umma da dukiyoyi da yancin zama a inda mutum ke son zama sun shiga cikin mawuyacin hali daga farkon wannan shekara kawo yau ko da yake gwamnati na iya bakin kokarinta abin na bukatar dubawa se donne quelques moyens de subvenir à leurs besoins. hukumar cndh ta nijar ta yi farin cikin zuwan wannan tawaga domin a cewar wani ta sani korau abin alfahari ne a gare su da zai kara musu kwarin gwiwar ci gaba da aiki ba tare da wata jikara ba kama da faransa sake je sai ni grand fierté abin farin ciki ne tunda mu yanzu ya zamanto madubin su ne mu sun zo su gani yayin da muke ayyuka kaka neman kai har mun ka samu wannan mukami su ga yadda za su yi su haɓaka waɗannan 'yancin dan adam a wajen su a yi tsari na bai dai su ɗauki darasi su gani yadda mu muke nan gayi su ma mu duba nasu inda namu bai yi ba sai mu gyaggyara exchange eh, dai za mu yi kwatsan hukumar kare hakkin dan adam ta CNDH wace kundin tsarin mulkin kasa ya baiwa cikakken hurumi na kunshe ne da wakilan kungiyoyin kare hakkin dan adam da masanan doka irin su lauyoyi da alkalai da ke bata cikakken yancin gudanar da aiki ba tare da samun umarni daga kowane bangare na hukuma ba a ƙarshen makon nan ne jami'an ta ke kammala wa'adinsu na biyu na ƙarshe Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To Ubangiji Allah ya samu dace baki daya. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu tattauna ne akan yaye wato women a turanci. Yaye dai wata hanya ce da ake bi wajen dakatar da yaro daga shan nonon uwa. Kuma tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likitan yara da Lawal Musa Tahir da ke aiki a shahararren asibitin Nizamiye na kasar Turkiya da ke Abuja. Likita barka da wannan lokaci. sauraron mu barka da wannan lokaci. To likita masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani akan yaye. Yaye a likitance shine lokacin da aka fara ba yaro wani abu wanda ba nonon uwa ba da niyyar yaron ya fara karbar abinci har a kai ga lokacin da zai iya samun isasshen abincin da zai iya tsaye da nonon uwa wannan ya dan sha bamban da yadda al'adance mutane suka ɗauki yayi, wanda shi a al'adar mu za ki ga dare ɗaya ne ake ɗauki yaro amma a likitance abu ne da yake tsawon lokaci yawanci daga wata biyar zuwa shida ake farawa har kuma yaro ya kai kusan shi kafin a tsaye da noma wannan abinci da ake sawa ake ba yaro yake fara karba to shi a likitanci shi ake cewa winin wato yare maimakon ɗauke shi da ake dare ɗaya a al'adar mu kin ga kina kwanan bambanci. ka yi maganan ɗauke shi da ake yi dare ɗaya zaka ga wasu ma har a kai shi wani wajen a raba shi da mahaifiyarsa menene tasirin hakan ga yaro. to akwai abubuwa da dama na farko dai da buƙatar a gane cewar su fa yaran nan su ma mutane ne kamar yadda kowane mutum yake sai dai kawai su kanana ne wala Allah ce a karancin hankali da wayo amma suna jin zafi na yin murna suna yin bakin ciki kuma idan aka raba su da iyayensu abin nan yana damun su suna da wato abin da ake cewa turanci emotion saboda haka ɗauki wannan da ake yi zaka ga wani yarin daga ranar da aka ɗauke shi din nan ya fara kuka masan gidan ma ba za su yi bacci ba sannan ita kanta uwar za ta iya shiga cikin wani hali yadda za ta shiga cikin matsanancin damuwa wanda idan tana da irin cututtuka kamar abin da ake cewa depression wannan abin yana iya ta da shi ko kuma ya ta'azzara shi saboda haka abu ne da yana iya zuwa da matsaloli sosai wani yaron wannan dalilin zai sa ko abincin ma ya gici ko kuma wani yaron ko da wai ba yayi ba uwar shi da za ta yi tafiya na sati ta dawo sai ka ga ta zama mai bakuwa ko yana jin kunyarta ko yana ma gudun ya mata magana wannan sati guda kaɗai bare kuma yayi da ake yin wani lokaci watanni ma saboda haka yana shafar su yana shafar tunanin su yana shafar abin da turanci ake cewa emotions su to likita menene ma abu na farko da ya kamata a yi kafin a ce an yayi yaro to abu na farko shine lokacin da yaro ya kai ga ci wani abu banda nonon uwa wato kusan wata shida saboda kin ga kafin wannan lokacin yawanci abin a turanci exclusive breastfeeding yaro yana kan nonon uwa ne zalla to daga lokacin da aka kai a lokacin da za a gama maganar nonon uwa zalla to lokacin za a fara gabatar da wani abinci to a wannan lokacin abin da ake yi masa na farko ba wai dan ya ce koshi ba ne ya cika ciki a'a bakinsa ya dan fara to ko wani abinci banda nonon uwan nan da yake sha sai zama kenan a rana dan abin da zai ci din ba wai ya taka kara ya karya ba ne ya fara sanin cewar akwai bambanci kala-kala na abinci abinci kuma ya fara karba ana nan ana nan yana dan karba kaɗan kaɗan ana ƙara masa shi ma yana yana sha yana bukatar sai ka ga yawan lokacin da yake neman shan nono ya ragu kuma yawan abincin da yake ci ya karu har ta ga nonon da yake sha ma ya zama kawai na sabo ne wai dan zai cika mai ciki ba ne wani lokacin sai kasance kawai dan da daddare ne kawai za su sha nono da rana yana harkokin shi yana cin abincin shi to a wannan lokaci sai kasance ko da an tsaye da nonon abin ba zai dame shi ba saboda ya kasance yana cin abinci ne dama mafi yawanci ba nono ya kuma a wannan lokacin baya bukatar sai an raba shi da uwar shi yana tare da uwar shi kuma sai a yi abin nan cikin kwanciyar hankali. To likita ka yi bayanin cewa wato kamar daga wata shida har tsawon ma shekara biyu ya kamata a ce an da yaro daga shan nonon uwa. To kamar tsawon wani lokaci kenan za a ce yayi yana ɗauka. To kin ga daga wata shida nan zuwa shekara biyu kenan ana maganar kusan mutum yana da wajen wata goma sha takwas kafin a ce an yaye yaron na a hankali a hankali ba dare ɗaya ba a hankali a hankali yadda zai saba kuma zai karbi abinci kala kala sai ya kasance kenan lokacin da zai bar shan nonon babu wani sirri da zai akan ko lafiyar shi ko akan cin abincin shi. To likita wata hanya ce ma mafi sauki na yaye yaro? Hanya kenan mafi sauki a fara nuna abinci kala kala har ya saba da abincin har ya zama baya bukatar baya neman nonon sannan kuma ba bukatar buƙatar sai an raba shi da nonon a lokaci da hankali a hankali ne ake janyewa ba kuma sai an raba shi da iyayen shi ba. Akan samu matsa sosai a yanayin yadda ake yin yaye irin namu na gargajiya. A wani lokacin zaka ga yaro baya cin komai abin da yake cin kawai nonon uwa ne sai ko dan kunu kawai kuma dare daya sai a ce an raba shi da nonon ba. Ana iya samun matsalar ta shiga yaro ya samu wato ciwon yunwa saboda wannan. Shi bai fara samun abinci shi ba kuma dan wanda yake samu din ma an hana shi to matsala sai ta shiga nan sai a samu ciwon kamuwa wato malnutrition sai ka ga an samu matsala ba karama ba to likita banda gwada masa wasu kalan abinci da ba nonon uwa ba shin akwai wasu dabaru da ya kamata iyaye su yi kafin yaye yaro eh akwai dabaru na ɗaya akwai sinadarai da ya kamata misali a ce abinci mai gina jiki za ka ga wani yaron kusan abin da ake ci ba wai abinci ne da gina jiki ba sai kasance dangin abin da turanci za a ce carbohydrate ne kawai to amma lokacin da za a fara yayan nan to ya kamata a fara lissafin yadda za a yi ya kasance abincin da yaran nan zai ci abinci ne wanda ya fi a turanci da ake balansa kenan akwai gurgudan nau'in protein da na nau'in maiko da sauran sinadarai irin na su vitamin da sauransu a ba yaro a hankali a hankali yana ci yana samun isasshen lafiya kuma yana girma yadda ya kamata ya zama kafin a ci zana tsaye da nono din ya zama ya kasance a kan abincin wasu yaran ba saba da abinci ba dare dai za a ci za a ci da su da nono a dora a kan abinci sai kasance abinci ma ba za su iya ciki ba sai zama dalilin samun matsala. Na to likita ka yi bayanin cewa wato daga lokacin da aka fara gwada masa wani abinci ma da ba nonon uwa ba lokacin kenan an ɗauko hanyar yayi yi shi kuma wanda kai bayanin cewa har sai ya kai shekara biyu kafin a ce kwata-kwata an cire shi daga nonon uwa ko kuma a ce kamar wata goma sha takwas daga wannan wata shida din to likita idan yaro bai kai waɗannan watannin ba aka yaye shi shin zai iya yin tasiri a kan shi hakan? yana cin abinci da kuma yana samun suna da jiki ya bukata ba a sai ya cika shekara biyu ba wala halin da kanshi ma zai bar nuna. amma abin da sa mai bayanin cewar har tsawon shekara biyu nan kada iyaye su zama suna cikin gaggawa ba abu ne da ya kamata a yi gaggawa a cikin shi ba saboda shekara biyu kofin nan na yaro yana da tasiri a kan kusan duk tsawon rayuwar shi a lokacin da idan aka samu matsala da yunwa za ta iya shafa kwakwalwa har tunanin shi zai iya shafa saboda haka ba abu ne da ake gargaɗi ba amma idan yaro ya kasance an yi ya yi shi bai kai wannan lokacin ba matukar yana cin abincin da ya kamata ya ci da sinadaran da ya kamata ya samu abin da dai jiki yake bukata yana samu to babu wani matsala to amma dai ba abu ne na gaggawa da za a ci cikin sati guda dole a gama yayi ko wata daya yana da isasshen lokaci da za a bi a hankali a je abin cikin nasara. Na'am to likita wasu ma sukan ce wai daga yaro ya kai wata shida duk abin da zai sha a nonon uwa cewa ba wani amfani yake masa ba ko kuma idan ya haura wata shidan nan wato kawai dai yana sha ne don sabo ba shi da wani amfani shin da gaske no daga wata shida nonon uwa ba shi da amfani a jikin yaro wannan ba gaskiya ba ne kuma masu wannan magana ba su da wata a likitance ko kuma addinance ma ba su da wannan hujja kawai dai ya ci faɗi ne mutane kowa ya buɗe baki ya magana ya tsarin shi amma babu wani hujja akan wannan. masu sauraron mu kada dai ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne kuke sauraro daga nan sashen hausa na muryar amurka kuma duka duka abin da za ya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin shirin wato. Sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake mana fatan mu huta lafiya kuma da fatan za a bi shawarwarin da likita ya bamu. Da haka muka zo ga faifan wasiƙun ku masu sauraro da kukan aiko muna ta hanyar saƙon imel. Bari mu fara da saƙon Kabiru Abubakar Bulan Yaƙi da Baffa Haruna Bajoga. Suka ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Matsalolin ƙasarmu Najeriya ba daga kundin tsarin mulki ba ne. Mafita dai ita ce duk waɗanda aka damƙa wa amanar jagorancin al'umma su sanya tsoron Allah a zukatansu da kuma sadaukarwa don yi wa al'ummar ƙasa hidima. Sakon Mahmud Salihu Kaura na mu da Zamfara ya ce rusa majalisar zartaswar jihar mu ta Zamfara da kuma sauke waɗansu manyan masu riƙe da mukaman gwamnati da gwamna Bello Matawalle ya yi. Hakan ya yi daidai domin kuwa hakan zai ba shi damar yin garin bawul da kuma bai wa sabbin fuskoki damar shiga cikin gwamnati domin bayar da tasu gudumawar ga jihar su. sai sakonmu na gaba ya ce salam voa hausa hakika da ambasada baba ga na gibe a matsayin jakada mai kula da tafkin chadi da shugaba buhari hakan abun a yaba ne matuka muna fatar allah ya bashi ikon gudanar da aikin da aka ɗora shi a kai daga kawu mai ruwa bajoga da sale muhammad isa bajoga sakonmu na ƙarshe daga faruku mahe karoga da kinunu sani yunisari a ƙaramar hukumar shagari jihar sokoto suka ce salam voa hausa a gaskiya ya kamata shugaba buhari ka farka daga dogon barcin da kake akan matsalar tsaron da ke damun mu musamman arewa saboda wallahi 'yan ta'adda suna neman mayar da mu kamar babu gwamnati kullum sai ka ji an kai hari nan ko da fatar shugaba buhari ya ji mu Yanzu kuma sai shirin mu na ƙarshe labaran duniya a takaice. Ƙasar Birtaniya ta sauke wani taron ƙolin ministocin lafiya daga ƙasashe bakwai na kwanaki biyu da nufin mai da hankali kan rabon rigakafin COVID-19 da kuma duba hanya mafi dacewa ta gano wata barazana ga lafiyar ƙasashen duniya. kwana biyu kenan gagarumar gobara a wata matatar mai a kusa da babban birnin iran ke ci yayin da jami'an kwana-kwana ke kokarin kashe ta a sansanin alhol da ke arewa maso gabashin siriya yara na yini suna gantalikan hanyoyi masu datti suna wasa da takuban katako da bakaken tutoci suna kwaikwayon mayakan is kaɗan daga cikin su ne ke iya karatu ko rubutu Ga wasansu ilimin da kaɗai suke samu shine daga iyayensu mata da ke koya musu farfagandar 'yan IS. Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu da wannan la'asariyar taku. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu can anjima jima da daddaren ku karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar Kamaru. Karfe takwas da rabi kenan agogon GMT da Ghana. Za ku ji mu ɗauke da wasu rahotanni. Yanzu a madadin abokiyar aikin tawa Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin. Sai wadda ta daidaita mana sauti kamar kullum. Julie Lazarus Gratiam. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande. Ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington. gundumar Columbia. Bis salam.